kai na naka na bincin ka wasu ba ba ya ya cinye an zuwa ya cinye amma ruwan yan ko ka sha ruwa eh Ubangiji Allah ya taimake ka. Shuwa ina ba ce. Ga mu da Yanzu ku da kuke mutanen da muke kawo ya za ku yi shinkafa da manja. Manja. Dubu nawa suke baku a rana na cefane. akwai manja dubu nawa ake bayarwa na ce ne to dubu arba'in ita ma dubu arba'in ko eh, na ce ne hmm? eh. to wannan yanzu da na gani manjan da manja ne kawai da manja ne da manja ne da manja jarka ku daina sa manja ba a mu ba a gaya muku ba cewa ba sai suka hada mu shi suka muku dan sa aka yi mara kyau ko ba mara kyau ina man jan namu mai kyau ne wallahi kuma shikenan ba wani abu kawai shinkafa ce za ku zuba mini mai shikenan ina kayan ma ina tattasai ina tumatir ina albasa ina suna nan suna suna ina suna muna da a buhunan suka yi eh, wannan man gyaɗa ne eh, ina man jan akwai man jan man jan yana ajiye ka gani yake man jan kudi suna ba ku ke je ki yanzu aka raba mu sai mai tausayin talakawa tausayin talakawa Allah ya mana kai yanzu wannan a nan tsakaninku da Allah me a nan me a cikin nan me a cikin nan dubu arba'in na ce fa ne me aka yi ba daidai ba ne ba daidai ba ne al'umma suna kuka ba a ba su abinci mai kyau mun kashe makudan kuɗi don mu ciyar da mutane amma mu rasa waɗanda za su zo su yi abu tsakani da Allah su da suke baku ba daidai ake baku ba mun kasa samun kwanciyar hankali me amfaninsa ku sani fa duk wanda ya cuta a irin wannan yanayi na wata ramadan na ciyar da al'umma wallahi azimu zai gama da fushi Allah ya kara ma lafiya babban waɗannan talakawa ne yara ne wanda ci da su kun ci da su hmm, ladan da za a samu kullum mu ware kuɗi mu ɗan kuɗi mu yi kowane santa mun ware amma a ce a tsaya a yi abin da ya kamata na me wannan naka ne ko naka ne dubu kunun Allah ya ƙara ibani hmm? wannan kunun waye yake yin su ruwa ne kawai ba wani kunu a wannan eh wace ce take da akwai sukari a ciki shi fanken kawo kaman kaman fanken abin nan haka haka ce fulawa nawa ake ba ku dubu fanke dubu fa dubu fa look at this nonsense Look at this nonsense. mu jiya muka fara jiya ya daɗe kuma mu waye ya kayan aikin ya ci waye hizba ne eh kura ne na municipal kan sake dawa in tara an yi abin da ba muri muri haka da ya kankanta nan fakki ai mun sa kwamiti da commissioner da advisor da chairman da MD sun taba zuwa ne jiya suka zo yau sun zo yau ba wanda ya zo da waye da waye suka zo da kuma wani chairman ya da chair ai committee ne da chairman da commissioner da mai ba shawara da md duk sun zo a haɗi? ba su jiya da jiya su na sharaɗa da kuma wani su a da su da su da su karfe nawa ake farawa karfe nawa ake gama karfe nawa ake sa su bi dama kun fara karfe kuka gama karfe biyar layi suke bi koya don yanzu a wannan mutum nawa ake ba mutum dubu muka ce ya mu mutum dubu ne ko duk inda muka bayar kudin ciyarwar mutum dubu muka bayar a rana ko lokaci a nan sun kai ɗari na a nan sun kai ɗari ya za a yi kace sun haura da rai ko wannan da na gani nawa suke dukka dukka wannan ba su da yi su wani abu ba zan yadda da wannan ba karka da ke ni eh, na zo ne ni gyara karka da ke ni a'a ba da fara ya rawa a turo ya ya ce nan an ba mutum a'a ba ba su aka ba ce waɗanda suka taru ba waɗanda aka ba ai waɗanda aka ba ai waɗanda aka ba wannan ba za su fi biyu zuwa uku ba shanake waɗanda suke wadata buhu biyu kuke kuke kuke dafa buhu biyu ce wallahi kaga buhu biyu suke dafa to ban taba lura ba kuma ba kuna da haƙƙi kuna cikin mako mutum na mutum dubu ne wannan robar ta mutum nawa ake ba ni dinga duba shi robobin na mutum nawa ake ba kuna kudi kowane dosin ɗaya guda an da hamsin. guda ɗari da hamsin to sai suka ba ku sai suka ba mu leda uku to ya zama leda tara kenan na ɗari hudu da hamsin ina na ɗari biyar da hamsin leda muka siyo su suka siyo leda Uba ba ku fulawa ba ma? biyu abinci. Jiya ba sun ce Jiya ma ba fulawa. Sun ce ta da jiya ne. To ina suka kai su? to kenan za mu ga me za mu Allah ya ƙara lafiya ina kiran ku ku ji tsoron Allah duk an za ku ne ga kunan duk da jajayen kar ku shiga yanayi na cutarwa kan kurufin asirin ku wannan yaran ƙanana da kuke gani da wane ne shi yasa muka ci a nemi makarantu a nemi inda mutane suke masu bukata ko jiya ban yi bacci ba na kasa bacci saboda rahoton da nake ji ba shi da kyau ba shi da kyau duk wanda ka dauko ka ɗora amana ko ba ko karami sai a ce ya ce ina gargaɗin ku kuma cewa sab ka rubuta duk santas nan duk waɗannan shugabannin za a zo a raba kowa on daily basis i want to see me aka yi a gurin a bani report wallahi ku ji tsoron Allah a ji tsoron Allah ran da Allah zai tashi kama a zalimi to wallahi ba zai haƙƙi ne na al'umma gwamnati ta yana ta mun fita mun ware duk abin da za mu yi mun yi shi na gode